ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى duk wanda kuma ya bijirewa ambatona ya ƙi karɓarsa ya ƙi amsa kiransa to zai yi rayuwar ƙunci a gidan duniya da a rayuwar kabari kuma za mu ta ƙiyarsa zuwa filin taron alkiyama yana makahu maras ido maras hajju